أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما نفع يوم الاجتماع

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم الله تبارك وتعالى أجر منا وإن استحرمت أعوال جماسة أنجي منا دنجري إذا نصبا إلى ودنجري إلى صبجي إلى شدة لا تكون نباقي تسوى المقصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان والمقصنات مهتنين من النساء إذا جماسة إلا ما ملكت أيمانكم في أولد دامكم سك ملكا إلا ما ملكت أيمانكم في أولد دامكم سك ملكا وأنهم باب ليه فأوليس كتاب الله عليكم إن كتاب الله كل زمتي يستعمل الله وعملوا به في أي شيء وحل لكم وراء ذلك an halatta muku abin da yake bayan waɗannan da aka jero ɗin daga da mata to an halatta muku sun su ba da su ba a wani an tattara ku nema zai amma sun da hawa da shi da ku je ku biya sadaki ku aure su mu kuna masu sanar da kanku kuma kuna masu kamar da matan da za su aura bayan musafirai ba kuna masu ƙarna ba shi ne ruwa da zubar da ruwan na mali a inda yake haram kamar san ta hakin da ya wanda kuka ji daɗi da shi min hunna na daga mata to ba a yi hunna guduwa wasu da to ba su ladan faridatan abin da aka yanka ko faridatan ba su wannan ladan shi ne sadaki wajibi ne ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka musu wannan ba su wajibi ku ba su ورحمنا عليكم بعض الذي قريب فيما تراضيتم به cikin abin da kuka yarje shi ne ya da shi bi ba a da fariba bayan abin da kuka biya na farillan nan ko bayan abin da kuka yanka musu na daga sadakin nan to ba da rai don kun yarda ne ne wani abu ko na kari ko na rai inna allaha hakika ubangiji kana aliman fasabi da duk abin da kuke aikatawa hakiman mai hikima ne a cikin waɗannan kunta hukunce ne الله تبارك وتعالى يرون أن التعرف أيش هو المنصنات المنصنات منصنات أنبا صلاة حرام آآ وي آآ حرام ما صار بس حرام آآ إذا سك إذا سك هدوء وحرام يكون الهدو حرام إذا أنت بعد شواء hawa'ir a mutane tana nufin hawa'ir ya waɗanda suke ya ba bayi ba wannan saboda hudu kuma haramun ne gare wasu da a da al'afifat al'ufanar al'afifat minan nisa kamammu na daga mata wai haramun da gare ku ku zo afka kenan ba tare da bin hanyar da shari'a ta ce ma amma wannan magana ita ma da rauna ce da mu magana mun sana a matsayin atifa zai zuwa nan da nan da lafiya mun sana ta tsayar da sa ta hadi wasu ta ha jami'an nisa masu ɗaya mata sun haramu da gare su sai ne sai waɗanda kuka biya su lafiya magana ta hudu yanzu sanar mata na aure almusta da mawijar matan aure da suna aure waɗansu to su ma haramun ne gare mu magana kuma suke da yanzu suke mafi karfi kamar yadda shi ma ibn jarir da kuma ibn kathir suka bayyana to a nan ana nufin walmun ma matan da suke na aure ga waɗansu to yanzu haramun da kuma gani ba za ku ainihin aure su ba tunda su ne suna ƙarƙashin igiyar waɗansu illa ma malakar ma matan da suke na aure wanda za su halatta gare su illa ma malakar aimanu sai a wanda dama ta mallaka aka yi wato daga wani wuri ta hanyar yaƙi da zarzarin abokan gaba to yanzu ko da matan aure ne aka yi wato su zama damar ku ta mallaka sun hada cikin ribatattu kuma ya hano da wasu ko tafiya to yanzu su ya ka tobace daga matan aure da za su halatta. Dai da su na lafiya shi ne riba cewar nan ta rubuta auren da waɗancan mazaje ta riga ta rubuta ne waɗancan auren da sai da riya kan wannan hadisan abu sa'id da kudu wanda imam muslim ya rubuta wanda سأقول الزوج أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أبو الله صلى الله عليه وسلم أقاموا baya يوم الطاعة sun sabo ne da tattun mata a ranar yaƙin ƙwaƙwar wata kuma suke a ranar yaƙin haiba kamar inda wanda cikin a mara ba ta yi ba a kan taruwar ba abdullahi na a haibar amma magana wanda duk yayi a لابد أن سورة الناس المستجدون لا بد أن أما من هاي الشرك وأن التكاوي لا بد أن وكأن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وتعلم تمول لنا تلك هذه جبل تسلسل سلام لكن كيف تسلسل من إليه هو ما كان أنفسه شيء من سوى ما يتصرف والمنصرات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ما أمسكت أنا أولي نوتي وحرام زي بريكم في أول تدامكم كما لك لي بالسوى وأنا ما ليس وأنا kusance amma bayan sun في jini إذا suka jini guda ɗaya alama ba su da juna biyu na waɗancan mazajen nasu shi ke rike ne sun halatta da wancan auren nasu ya yi da shi da sababin riba ko su da haka da shi na wata waɗannan da sababin mallaka sun su halatta to ya shi yadda bai wa shi ma sai da ita ya halatta su ke zuwa wani misali mutum yana da baiwa alhali yana kusantar sai kuma yi sai da shi ga wani yanzu siyarwa shi ma ya sa a iya kusantar da shi ne aka ko kuma kusantar siyarwa ya fata auren kawancan daga siyarwa ya zama auren kawancan ya baci misali ubangidansa ne ya aure da ita ga wani kuma ana nan sai yi ba shi da kuri da yake da mijinta zan sai fa da wannan matar ta ta ji illar bauta ke matar ta ita zan sayar nan na bukatar hmm? to yanzu sai sai da ita shi kuma shi da kudin da zai ce ya ce sai sai da ita yanzu siyarwa kawai shi ma ya fasa auren su jamhuriyar malamai ta ce eh, ya da dama daga malamai ta ce eh, shi ma ya fasa kawai suka kawo wata abubuwa kamar guda biyar zuwa shida wanda ke fata auren wasu take baiwa daga ciki akwai wannan daga ciki akwai tawa, daga ciki akwai taimi daga ciki akwai raja'a da sauransu kama magana wani inganci cewa in dai baiwa ta wani auren da ita ga wani yanzu kuma ya ce da ita sakin kawai a isiyar wani yanzu ne mai da ita bai fata mata wancan auren nata dalilin kan tabbatar su ne barira barira baiwa ce tana karkashin mijinki da shi sai iyayen gidansa suka ce ka je ka kawo kuɗi kaza ka farshi kan sai so su kama aisha Allah ya kara yarda wanda mun karanta shi a Buhari a karatun Buhari ta zo ta samu aisha ta ce iyayen gidan sun tura masa manta ta taimaka mata ta taimaka mata su ta samu yanci aisha ta gaya kan ba alaihi wasallam za ta ce ki je ki gaya ki gaya ta gaya za ki biya ta mun su ci shekara tara ma su ce za ki biya ta ce amma wani kasar ta ta ce su ko iyayen gidan sun ce sun duk wanda suka siyarwa kuma walittakarsa walittakarsa ta ta magana shi a ah, ku je ku gaya musu sun sun yarda za su za ki kira amma walittaka ta ta domin duk wani sharadi da baya cikin littafin Allah wannan sharadin ba ta ce ko da sharadi ɗari ne za a yi in ya ci saboda littafin Allah wannan sharadin ba mu shi domin sharafin na ƙa'ida shi ne duk wanda yake bawa ko ya bawa bawa ɗanci shi ne yake da wani fata kamar alwalawu ne mana aka kamar da ya tabbata ne kan nan sallallahu alwalawu ne mana aka wani fata da wanda ya ba da ɗanci sun sun ce ta eh, ya zama sun ba da ɗanci ta wani fata ta shi ke ta su shi. to mun san dai kista da yawa da muka karanta ta je ta gaya musu da ce a zala ta cike ta wani saka ta ci to bayan an sai ta sai kuma magana auren su ta zuwa tana karkashin mijin shi ma kuma bawa shi ne mazala ce ikirawa ya ba shi zaɓi hmm? afon ya kira su ba ta zaɓi ko ta ci gaba da zama a ƙarƙashin sa matsayin ita ɗaya shi kuma ne shugawa ko kuma ta so ta rabu da shi da su ta zaɓu ta rabu da shi musamman su da alfahari da abin da yanzu ta samu yanci kuma ce ga ta ƙarƙashin bawa ta ga ita ba za ta ci gaba da zama da shi. Allah ya ba su zaɓi. inda za su yasa su tana da dama su zama wanda su to shi ne malamai sun ce wannan zanen da aka ba su ya nuna cewa ne ashe siyan a siyan da ita da aka yi ya ba ta auren ta domin da ya ba ta auren ta ba za ba zai ba su zabi kawai za a ce shi kenan dai ya in dai an wani ya siye shi shi kenan auren ta da shi wannan bawa ya riga ya ɓaci wanda ya nuna cewa su ya ba kamar ribatarwa ba ribatarwa ta ɓata auren su da wasan can mazaje amma siya ba ta ɓata auren kai ba da mijinta ba sai dai idan akwai wani sha'adi da zai kuma ya kicciya illa ma kasa imanukum sai a da damar ku ta saman mallaka kitabun wani a wannan littafin Allah ilzamu kitaballah kullu yawmin littafin Allah alaikum bi wasfaqa ku aiki da shi kan ku fita daga wannan ka'ida domin abin da ya haramta ku karba a matsayin haram abin da ya halatta ku karba a matsayin halal kawai inda da kuma wa zalika an halatta muku abin da yake bayan wannan an hada muku abin da yake bayan waɗanda daga min da daga mata sai abin da kuma suna ta zo su dogon ta dogon shi banda wannan da aka faɗa cewa haramun ne a wurin su akwai abin da suna kuma ta zo ta ƙara za mu na kan zai yan wani yare ne abin da suna ta ƙara a kan haramci suna ta ƙara wata wanda suke haramun ne a wurin su banda wannan aya da hmm? ya karanta نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها قال يا أنا أعظمتي أكم خالتها وأكم عمتها معناها على أكفيش آية من أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أحد الأموات في كيشي wannan حراما دعاء كنا تسويق تعالى حقا التمام بيرقو الضوانتا وحقا مسيح بيرقو الضوانتا شما حرام من هذا الكتيشي كده لا تيا وتيا أو لأيا وإلا لكما وراء الله كما على تنفع من بيت بايا وإننا جبتك كما تنزوليا إن دي بايا أفضل هذا مدارا بل نتمنى أن تكون أتمنى أرى حيث ولو أن تكون أردت أن يرسل ku an tsaka ku je ku nemi aure da abuwan ku da dukiya shi ne ku biya da kafin ku ku aure wasu ne kuna masu da ga wannan hawa domin wanda yake ya yi aure zai kamar da kansa ne da sababin aure musu ne masu kamar da matan na kuma wanda suka da wannan auren da muka yi kenan a ce ana tsarin aure ya kama da wasu kada ya ba matarsa ta halatta mai ta zo wani da wa shi sa lafiya gaira mutane ba kuna masu farna ba a nan mutane na tsafin zubar da ke tsafin zubar da ruwa ba ta hanyar halal ba kan ku zo kuna zubar da mani ba ta hanyar halal ba domin zuba da shi ba ta hanyar halaka zai sa shi nan ba ku kama wanda ake so ku yi wajen fuskar shari'a zai sa ba za ku kame matan ku wanda yana da wani bakwaron kama da domin zai zama kun ban da su kun yi wa a kun da su kuna zuwa wani guri can a can kuke yi yin abubuwa wanda bai dace wanda kuma da yawa za ku ga in ka ga wasu matsalolin da a kullum za ka samu a wannan wannan fuskar wasu ta hanyar komai ya samu amma kuma babu kamar da kai akwai ci akwai sha akwai sutura akwai gazoni ya ce yi wasu kila ga mota wasu kila ga kuɗi ko da yaushe ana zuwa masa akawun amma kuma ba a samar da ita. Ki sai ka ga koyo tana cikin damuwa tana cikin tashin hankali yau kara kawo kara da wasu kawo kara yau rigima da miji a zuwa a a koma amma kuma tsoro bai amfani ba domin bai yi akwai wani abu a tsakanin wanda shi bai faɗa ba ita ba ta faɗa ba za su ce wasu suna lalacewa wasu suna ranewa alhali komai ya wuce a gidan har wasu za su ke da yake damu ba rashin ci ba rashin sha ba wasu ba suke bawa ga kaza ga kaza amma ba wani abu ne rashin kama ba wani kuma a'a ai hana cin ya hana shan ba cin ba sha alhali yana da shi yana zuwa kasuwa kuma yana ciniki yana aiki da kyau yana samun kuɗi ko yana sana'o'i masu kyau yana samun kuɗi amma kuma aljanarsa baya ba da shi baya ba da sha sai ka samu galibi ta wani gurin banza ke yi wanda da shi sa su gidan yi wasu da ita ya lalata da shi zuwa za su koke-koke na mata a kan yi mata wani wannan kuma da yawa yana dawo ƙwama yana lalata da wasu su su je mazan su lalace kuma su lalata da matan su gida ta irin wannan hanya da haka Allah subhanahu wa ta'ala yace ku zama kuna masu kamar da kanku kuma kuna masu kamar da matan sai rabu fasihin ba kuna masu fahawa ma'ana ma'ana zubar da ruwanku ta hanyar haram kamar sabta a cikin yanin wannan abin da kuka ji daɗi da yi da shi rubuta daga matan da kuka aura wanda Allah ya ce an tattabo bi amwani kudi ma'aurar da zuciyarku to idan kuka ji daɗi da su fa atu hunna ujura hunna fariba ku ba su ladan su faribatan dole ne wannan domin haƙƙin su faribatan abin da aka yanka Allah ya yanka ya ba su to ku ba su kayan su to wannan aka nuna wajen cin, a sadaki كان آية كان عبادة سلاجة فعاتوهن أجورهن فريضة فتعالى لكم الجنون وعاتوا النساء صدقاتهن بهلا وما كان فلا جنتم بهلا كان سوتاك لعل أما بعد ولم نقيم الرسالة مسألة جديدة جديدة جديدة فتعالى لا يهلكم أن تأخذوا بما أتيتم من الشأن kan ku yadda ku karɓi wani abu daga abin da kuka ba su duk wanda ya nuna kenan sadaki abu ne da yake haƙƙi na mace wajibi a bata duk da abin da kuka ji daɗi da shi wannan ya nuna ko da aure wanda ta fuskar shari'a bai cika ba ku zama mutum kuma ya riga ya ji daɗi da wannan matan wajibi ne a bata sadaki aure ya nuna an amma kuma kaddar ya riga ya ji daɗi da ita wannan wajibi a bata kamar fasa'atu da ilmin hunna fa'ato wannan zura sunna farida wacce batin auren bai sa aikinsa na sadaki ya tsaraya ba domin ya riga ya riga ya amfana da ita wajibi ya bata wannan fassara ɗaya ke fassara ta biyu a wasan ta'atun bihi a wanda suka yi auren suka aishi bilhunna daga mata fa atu hunna ujura hunna fariqa ku ba su ladan su faridatan abu ne wanda yake farida wajibi Allah ya dora su ba su ko faridatan abu ne da aka yanka cewa awon mutu a aiki a nan wannan farkon musulunci kenan amma ba yanzu a farkon musulunci farkon musulunci an samu halarci na wannan auren muta'a kamar yadda ya cikin sahihul bukhari da muslim daga abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud ya ce kunna nawazu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yaji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وليس معنى نكاحنا وليس معنى نكاحنا ba ta mu ba ta tsara wanda muke fita mun yi gaba da duniya ba mun ku ba mu da wani aiwaci wani aiwata wani aiwata kaza ba a dawo ba ma ta mu ba ta tsara da fa kullum dan ka ya rasulullah ala na tafi ba ma ya kujira ba ku yi wani saboda sha'awa za ta dinga kawo ba ma ta mu ba ta ba ta tsara da kuna gudun mu je mu amsawa abin da bai dace ba ma ya kujira فنهانا عن ذلك لك الشعار قلت بيت البداية أيوة شيء عبارة ثم رخص لنا أن ننتهى المرأة بالتوالي إلى أجله وزال هنا رمزمي مع الله بالتوالي دوننا هذا بلا مباشرة إلى أجله إزوى إذا ونظام الله عليكم نوى ذنبياتي ثلاثة ونجي نوى ذنبياتي in zaki ya ƙare ni zan koma bari mu ke shugabanci wannan da wanda suka taɓa a kan wannan aya kenan cewa ne dalilin su suka ce a nan an ce uzura wannan lada sadar su kuwa eh, Allah ya ce da shi likina Allah ya kira su eh, saduqa eh, wato abin da yake da sunan sadaki shi ne malamai suka ba da cewa yan an kirawo yan anan an ce sadaki an kira shi da ujur wannan bai fitar da shi daga sadaki ba saboda ai akwai wasu ayoyi da suka zo wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kirawo sadaki da sunan ajiro kamar yadda Allah ce na fa'ikin rubutun da alihinda wa aso wuta ujura wuta ko aure da ingizo iya da yanzu da ma za mu karanta wannan bangare na aya amma wa ato hukun rubura hunna a ga Allah magana aure sannan kuma ya kira wata dashi da sunan ujur lada sannan da rukunan min al-kitab wa rukunan min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna mataye kamammu daga mata da ku aure sannan ku aure kamammu daga ahalin kitabi wanda suke an ba su littafi kafin ku shi ne da sauran idan an ce ku ne wannan hujura wannan idan kun ba su kaga an ala magana aure mata kamammu sannan aure mata kamammu daga ahalin kitabi amma na ba su hujura wannan annabi Allah ya kira wasu sadaki da sunan hujura na da kira ashe. Don dan Allah ya ce a fa'atu hunna uzura hunna da ban san ta'atu biyu min hunna fa'atu hunna uzura hunna cewa da uzura nan ba zai fitar da shi daga aure ba a nufi nisa'a na wani da kuma na an da mun da ko kafin kafin ne kafin haramta mutane a yakin haibar wanda النبي صلى الله عليه وسلم يوشي إلى سوى أين أن عرف الله تعالى كما يجوز في مسلم لدى ثروة من معنى الجهل يجي سوى وزال صلى الله عليه وسلم يا إياك نعم يا إياك تعالى صلى الله عليه وسلم نموذج أنا ما نزال أشياء أيها الناس يجي إيه تطلع له أبنك يوصل في نفس بتاعك ده ما يمكن من الأورام المتعب من النساء إذا جمعتها وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة لأن يعني أنا لا يحرم ومن حتى زوار عن القيامة فمن كان عنده منهن الشر فلا يجب أن يكون ذاك حشيفا وتأولا متحرمه سبيلا سبيله يرويه وكان قام عن ba za a ce saki ba saboda na ba ba aure ya amma kuma la ta ku zo ma sai ku zo na shi'a kan ku ce za ku karɓo na ku da kana ki ku ba saboda ku saboda ai sai ba ku ji dadi na yi yin ba za su ku in kuma an ga ruwa ba ba a baya ba to zo a ba ku haƙƙi to dan zama da duk da cewa ba ma can aure ba ka nan sai da ni Allah ya ba wa ya rawaito wannan shigar wannan hadisi shi kuma san a yakin haiba san a haiba hadisin buhari da mutum muslim ce manzala sallallahu alaihi wa sallam na an kayan musa ya yi mana hari gaban musa wara kasa eh, ya yi mana wara kasa fil khair kuma ya yi rangwame dangane da cin naman doki sannan manzala ya hana naman jakin gida ya da yanayin a sha'an doki sannan aka haramta auren wuta. na ta auren wuta tun a haibar ne ma yanayin aka hana tun a haibar wannan na na makka fato ya zama jaddadawa ne saboda wannan jama'a da yawa daga ko'ina sun zo aikin hajji mazala ta jaddada na ta ga wannan ya tabbata cewa auren wuta. haramun tun daga yakin haibar ake zuwa shi. alkiyawa da tashi رجبها عليكم باب ليس جريكم da تراضيتم به cikin abin da kuka yi yarjejeniya da shi min ba faru ba bayan wannan wajibin su, min ba faru ba bayan wannan abin da kuka yanka musu to da laifi kuma idan sun yi kuma daga baya ta kai wasu yarjejeniya a nan abin da ake nufi idan wannan lokacin na istin na mutu'ar ya kare eh, to babu laifi abin da ka yi samun ka tsara musu wani sun kai kake da hali ko kuma ha ba ta da hali sai ta rage wani abu wannan dangane da mutane in kuma an ɗauka dangane da auren ne shi ma an yanka sadaki ba a baya ba to sai kuma daga baya wani bukata ta tashi ko ko ƙari ko rage to ba laifi a yi ƙarin nan ko a rage shi ne ba da misali an yanka cewa sadakin ki dubu ɗari ne zan ba duk da sannan yana harka ko da aiki ana abubuwa da suna tafiya ka lokacin da kuma zai ga ce ba a harka to ta fiki wallahi na ya samu talaki dubu ɗari amma yanzu yanzu ba kasuwa ko an shiga kashi da kashi da wani ne yanzu kuɗi ba ta samuwa kasuwoyi ba ta tafiya haka yanzu da ɗan yi mai sauƙi su ne yanzu ba da laifin su wannan tattaunawa ko da waliyin da yanzu ya kan dubu ɗari sai ba da ne sai ba ta dubu hamsin yake na yanzu ba ku wanka ba da dubu hamsin babu laifi yana an riga an yanka amma kuma ya zan za a biya ba hali ba laifi a yanzu duniya ta samu rai wataƙila kuma da halin ta sama sama ne domin ita kuma ta bari cewa harka ta sama a gurin harka ta buɗe ko ya samu aiki ne mai tsofa ko kasuwa ta buɗe misali yanzu yan yaji a da kafin matsalar canji ko ana ciniki sosai bayan sallah an zo biya da ke a gaskiya sun yi harka da aji don ka yi na kuma kara ƙara ma wani abu da rage ba yake ta zuwa su ba ta yi su ke shi kenan na ƙara su dubu ɗari yanzu ba ta wannan yarjejeniyar babu rai ko da an riga an yanka sadaki wala tuna alaikum fi ma tarabukum bihi min ba'di fariida shi ibn abbas yake wa tarabu an yuwasiha sadaqaha thumma yuwasiha yukhayyiru al-qalbi ذلك wannan duka babu ne tsawon mutane da ake magana kafin haramtawa ko kuma daidai haramtawa ya zama cewa ya yi kara a kan yi kara a kan wani ko shi ya yi ta rage wani abu wannan babu ne ko kuma a auren ko shi ma aka zo a biya bayan abin da aka yanka to ba da ke a nemi kari ko kuma a nemi rai a da yarjejeniya ne inda wa ta wani kada aliman ya zama nuna da abin da suke aikatawa da abin da kuke shi shiryawa hakiman mai hikima ne a cikin duka hukunce-hukuncen ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا مستخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم نعم الله سبحانه وتعالى هنا آية بمذكرة أنت أن تستوي بأموالكم مسلمين غير مساكين كل Allah matan yi amwani da dukiyoyi musulmi da suna masu kamar da kanku kuna masu kamar da su kanku kuna masu kamar da mara musafihina ba kuna masu farna ba shi ne zubda ruwanku ta hanyar haram da sai ce wa mallan ya sabu hukum kaunan wanda bai samu yalwa ba na abin da zai biya da zarafi na yin hanyar ki almunfanat ya auri a nan almunfanat ɗaya almuminatin muminai ba shi da kudin sadaki da zai iya zuwa daga ɗaya mumina eh, ɗan gidan wani da wani ya aure ta to kan ba mana kasa an ba mu shari'a ta wa ko aure ta da abin da damar ku ta mallaka shi ne bai ta shi da kuɗi ko ya aure ya ta da shi ta wata gila ne shi mata dubu ɗari kaza amma ni ne baiwa cikin gila ɗari dubu amma sai a aure masa yanzu ya aure baiwa وما دعا بيع من الشارك النبع شارك انتظير سم يزيع وضوبين فلما ذلك الألمان يوجد الآيات في المنام جبع بارن إما تمت بارن المؤمنان مؤمنين في شو هذا البارن إما تمت بارن مؤمنين في نام أفضل فإذا بعض الناس ومدورية مع الانتشار duka kenan sun fita kenan su ban da su a cikin waɗanda ne aka halatta mu Allah ya halatta bi imanikum Allah shi ne masani bi imanikum da imani abin da yake zuciya daga sai da ba ka da dukkan ɗan nan shi ne za ka karkata zuwa wani in mun da Allah ya sani in ba wa su wani Allah ya sani domin ba a kusa da su a wuri baiwa saboda da saboda ƴaƴanta za su tashi bayi duka mai gidan gidanta zai zo kwace sai da yi da su ya so ya ce da su ya so ba da su kyauta iya je ba kamar yadda muka faɗa da alhuku bai ba tana aure a gidan mun sun da ya dama sai ce bai wa matar kaɗan da kusa da ita rai kanka da fitowa kanka da yin ba wanda yake so ya ɗauka ya sa shi aiki ya sa wanda yake so ya tsinda shi ya tsinda shi insha Allah shi ne wanda mutu abin da yake zuciya idan hakan ne ayyuka za su mutu don samu wani bani ma da kusur ba shashen ku da shashe fahimtar rohon nan idan za ku aure bayan nan da ku aure da injin harihinta da ilimin iyayen gidansu كنان ملاحظ باقور قيام ثلاثة أربعين كريمة وأقول بلانيا أعبور السيدة من المدينة ونسوم كريمة من المدينة ومدينة حرام وكان من الرؤوس بسؤال عن تحوال تبيه إلى ذو قبرين وكان من المدينة يتحدث فقال من المدينة يتحدث في بواسطة ثلاثة ثلاثة يوم يجي أولي babu sai da ilimin ubangijinsa na ka bawa da zai aure ba sai da ilimin ubangijinsa in yi ba da ilimin ubangijinsa ba zai ce zai yi aiki ba ta nan sama kamar yadda zuwa da ke na cikin ayyuma hakin da zai rage da zai rage da waye ko hajji duk da wanda ya yi aure ba da ilimin ubangijinsa ba to zai ce ko ya kuma barba halitta nita ta ce Allah ba su nita mace shi dole ce da wani wani ta an ci da wani ta ba iyaye a zangon da zai yi an da kan kuwa da da ba a ba a kawai ba a tsarar ta ha wani sun zuwa ne da yadda sun ciyo yi ba sa to idan ya raba su wani gidanta mace ce da ita ma ba za ta ɗauki mutu da ilimin amma ita kuma ba za ta rubuta ba wani da ita ba sai su sa wakili wanda ya aure da ita sai su dubi wakili da na ta waliyin to sai zama shi ne waliyin bai wani sai ta ba auren bai sai ya aure da ita saboda mace ba ta aure da mutum ba ta kuma aure da kanta yake ba zama da wasu da wasu ke za ta aure da kanta to wannan kuma ba za a yi shi ba ta wani wani tsari ne zan zama aure da su وأولوه بحلم إلى مثلا وآتوهن أجورهن شيما وبعث العدل هذا دولة في كاجية ثلاثين مقتنعين وإن لا تقولان بالسبعين مقتنعين في زمان كعبهم كنت أقول لكم سبحانه وتعالى تعالى وتعالى إذا تزور المساجحات ba wasu suke yi barna ba ba wasu su yi talalatar da kanta ba wannan a cikin bayan ba bai san a cewa ai abin ko da ku ba da mu ta da shi afzan kada ka aure da su sun yi aboki kenan suna da wani aboki a can waje da ba wannan ba irin da su ba ta gudu a wani ba za ka aure ka aure da su kamar daga cikin bayan kuma su sai a ji gari zuban ko kuma wasu su ji dama tarihin aboki to wannan ita ma kakka a wajen ko kuma a'a ku zama na abota aboki da abokiya wannan haramun kamar yadda da yawa ayyukan da irin wata kira falfalwa ya zama kamar wani ado musamman a ƙasashen da suka a bin abin da shari'a ta ce suna musulmi amma sun a kasa auren mace sama da ɗaya ku da yawa za su samu wannan farnar ta aboki da abokiya tana faruwa a cikin kasashen saboda mutum da sun samu na shari'a su kuma a jarar mutum da wani abu naka ba ka su zama masu zan aboki a waje da ba ba a wajen da za su aure su sai da kunna anan idan aka aurar da su kaga a can musana mata aure anan nan musana da farko kamar yadda sai yi kwakwala a nan ta musana ya'ya na kuma bai za a kusurna idan aka aurar da su shi ne suke yi aure suka zama musanai da yana can yi fashakin idan suka zo da alfasha shi ne da lalata fa'alahin rizku ma'alar musanai yin rabu ma alwatun salatu abin da yake kan ƴaƴa idan suka yi da alaƙa suna da azaba suna da azaba shi da hudu da kula da musu lamura to fa alaihi da shi za a yi wa waɗannan bayi mata domin rabin abin da za a yi wa ƴa shi za a yi wa baya in dai abin da ya shafi bulala amma abin da ya shafi jejewa to babu rabin jejewa na ka nan sai dai a dawo zuwa bayyana za a yi musu kenan su bayan mata ba a jefe su sai dai a musu bayyana saboda babu ya kuma jefe ba wannan ayar ta ce a alaihin da nisku ma halar sun fara ta hanyar azab rarrabe abin da yake kan ƴaƴa kan azaba shi ne wannan kuma da za a yi kulluna shi yake tabbata akan mata bayi idan mu lalace idan kuwa ya kai matsayin jifa wannan babu wannan jifa sai da kuma a cikin yara zalika wannan dama da aka bayar a yaje a rubai ya ne mana kashi da alaƙar mutum ga wasu da yi kowaran da gane daga cikin ku kuma ba shi da kuɗin da zai yi da a wani ya kaga shan yi mutum ba shi da salafina sa'ada kuma yana tsoron yin ya ci gaba da zama haka wanda ke shari'a ta ba shi zuwa tsoron ɗan ɗan ma da mutum da ma mun ka da ya kuma zuwa domin ba ba da kuma da kamar da kana daga ƴan fatan ku bayi mu ne wa an tasbiru khairul lakum amma ku yi hakuri ku yi hakuri har Allah ya ba ku abin da za ka zo saboda ɗan, ya kai da shi ya ce a kai, saboda abin da zai zuwa bayan na hukuncen hukuncen baiwa masu mutum yawon da abin da zai zuwa bayan na daga ƴaƴansa da za mu zama su bayan sai inda aka yi da su kamar sai inda aka yi da uwar kuna da rama tana jirka ce da yake ne za ta fi kusa da yake ne za ta fi kusa ya koyi na da ƙaroni suna da lafiya suna jin daɗin mawai ta zo ya lafi dan za ta ce ƙaroni ce lafi wani ɗan su kaga ba daɗi ne sai dai ƙarar ya yi ba na sani kan ne yake so ya kwashe so ya kwashe ba a buƙatar wani kayan yabi izinin shari'a ta yi ƙarar da ta ba shi ta wannan isa shi Allah ya kula da shi da ya ce yi hankali Allah ya ba zuciya su zama da aure ɗan to ya zo Allah ya rasu Allah ne ya zama fara ne na da zama da suke aikatawa ba daidai ba rahimu ne wani zuciya ne mai sautayawa shi islami inda in ba ka da zuciya ya ce in kawo da ba wanda suka yana cikin damuwa da tashin hankali da fitina da kallaka kalle da leke-leke da shawararsu. Ba zuciyar da rai da ya kawo. wanda suke a yayin kasar wanda suke yaya kuma a nan ba ya fahimta cewa in dai mutum yana cikin bukata wani kada ya kuma sai wani shi da wani sai ya gidan wani sai ya gidan wani sai ya digiri sai ya kaza da duka wani ya hannu ne da wacce Allah ya tsawo ya kuma daidai iko ba wacce za a cikin shi kiwo ya kuma wanda za ka zo da kasa wanda sai kuma ka tun da kanka هذا جرى أورا زوجة أن تكون لا تكيا قريبة وأنت نسمو ما تدعى عالي أنت نسعى وزيبكم تلك الزوجة الأولى شمسة عمد الجديد وعلى وأنا نسمو مستقرار اسمه المؤمنات بزبانكم بانكم مؤمنين أما تابعوا مؤمنين تو أتبعوا مؤمنين بعض

فهم الذنوب ضاعوا وانا سميت فتياتكم المؤمنات وكأن ما تنقضايا المؤمنين amma jumhurin malamai suka tafi a kan cewa wannan ba ba wajibi ba ne sai wasu suke mumina sannan da mutum ya ba a yanzu a yau wacce ma ba ba duk ثم عند آية وردت سوداء كي من ثلاثة فرق ولا طاوقات إلا أني بسوداء شاهد أي بسوداء يجده قال يا وكذا تذكر أنت مجنين يوى حياة لا تذكر والسباط الجيبة كما تذكر رضعك أتكان صحابين ومدعوني ko mu zala sallallahu alaihi da ce kar ku kusance ku sai kun zama mu'minai ba kuka ne wannan dalili akan cewa shi bayyana wacce aka ce a aura ba dole sai ta zama musulma ba ko da wata ba musulma wacce za a yi aura wannan lokacin da sai na umar da buɗe kayan da yawa da duk suna bautar rana suna kwasar wuta suka da fayi har ƴaƴan lazzajiri wanda da guda da aka auro ai da aka riba su banda shauran bayi duk suna cikin wannan bautar ne ta wani Allah wasu bautar rana masu bautar wuta da aka yi an da ta tsakanin a ta ƴaƴan majalisa Abdullahi da kuma Hussein bin Ali da shauransu ba wanda sun da wanda mai samun cewa fuska ki tana da sai ta musulunci suka ce wannan dalili ne na cewa shi ba wani ba ne su zai ba tare sannan da za a wuce sai da kawai mutum shi a kan kansa da cewa ne cewa ya kokari shiga ke da shi a lokacin da ya mallaki ta domin zai zama yana da iko a kanta ko zama yana da nisa kasa ko ya tare da shi a lallai ya shigar da cikin addinin musulunci. lokaci ya yi. Sam, shan da sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك